Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sulai ya ya sanya hannu kan yarjejeniyar da gwamnati ta cimma da ƙungiyar kwadagon jihar da ke yajin aiki har sai sun daidaita da gamayyan ƙungiyoyin ma'aikatan jinya a jihar. Tun a ranar goma sha biyar ga watan Yunin wannan shekara ne dai kungiyar kwadagon jihar Nasarawa ta fada yajin aiki don neman gwamnatin jihar ta biya mata wasu bukatu da suka hada da ƙarin girman ma'aikata, aiwatar da mafi karancin albashi na naira dubu talatin da sauransu. Bayan kai ruwa rana tsakanin gwamnati da kungiyar kwadagon ne gwamnatin jihar ta nada kwamiti mai mutane goma sha ɗaya ciki har da sarakuna don daidaitawa. Shugaban kungiyar kwadago a jihar Nasarawa Yusuf Iya ya ce wasu wasu bukatun nasu sun kai shekaru goma gwamnati bata aiwatar da su ba. A maganan karin girma annual increment akwai kuma kusan shekara goma sha uku kenan ba wani ma'aikacin da aka tura shi ya je karin ilimi akan makaman aikinsa. Baya sannan akwai wani tsari na gwamnatin tarayya na gidaje san shekara shida kenan muna ta fama da gwamnati domin gidajen da suka sufa gwamnati sai da wa wadanda suke zama a ciki akwai kuma maganan kananan hukumomi sali wannan watan sai a biya su kashi tamanin wani wata a biya kashi saba'in sai ki ga cewa mutum ya gama aiki fensho nashi ko kuma gratutu nashi miliyan ashirin misali sai ka ga bayan wata uku ko biyar biyar ko shida ana biyan shi dubu ɗari ɗaya kaɗan daga cikin abubuwan da ya sa muka sunduma wannan yajin aiki kenan. To amma yanzu ina aka kwana? Gwamnati yanzu sun sa kwamiti akwai wani tangin albashi na August 2016 to gwamnati ta yarda za ta biya wannan a wannan wata na June wato ƙarin girma inda muka tsaya shine gwamnati ta yarda za ta sa amma a watan takwas. Yayin da ake zaton za a samu maslaha kwatsam sai gamayyar ƙungiyoyin ma'aikatan jinya a jihar ta janye daga yarjejeniyar mai magana da yawun kungiyar gamayyar kungiyoyin ma'aikatan jinya a jihar ta Nasarawa Kyari Caleb ya ce ma'aikatan jinyar da suka fara yajin aikin su tun ranar bakwai ga watan Yuni gwamnati ta haɗo kansu ne da kungiyar kwadago don sasantawa amma sun lura cewa yarjejeniyar bata kunshi biyan bukatunsu ba. Coalition of Nasarawa State Health Professional Association has distanced herself from the purported agreement reached. Kyari Caleb kenan yake cewa gamayyar kungiyoyin ma'aikatan jinya a jihar Nasarawa Nasarawa ta nesanta kanta daga yarjejeniyar da aka cimma da kungiyar kwadago ya ce 'ya'yan kungiyar sun amince su ci gaba da yajin aiki. A nasa bangare gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya ce ba zai sanya hannu a yarjejeniyar da kungiyar kwadago ta amince ba har sai sun daidaita da kungiyar ma'aikatan jinyar jihar. Ya ce idan har sauran waɗanda ake yarjejeniyar domin su sun jenye, kenan dole kungiyar kwadago ta koma ta shawo kan kansu. Ƙungiyar kwadagon da ita ce za ta zauna da ƙungiyar gamayyan ƙungiyoyin ma'aikatan jinyan don sasantawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.